ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya manoma da dama sun samu damar komawa gonakinsu bayan kwashe akalla shekaru biyar ba tare da noma ba a wasu garuruwa na yankunan ƙananan hukumomin Gusau da Tsahe da Maru a jihar Zamfara da kuma wani bangare na yankin karamar hukumar faskari ta jihar Katsina. Hakan dai ya biyo bayan komawa gida da aka ce mashahurin ɗan bindigar nan mai suna dogo gyaɗa yayi inda ya fatattaki 'yan bindigar da ke hana manoman zuwa gonakinsu. kana ya buƙaci kowa ya koma gona ba tare da fargaba ba abdulsalam ibrahim ahmed ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahotonsa wannan batu wanda ya fara kunno kai a matsayin wata jita-jita a yanzu dai bayanai game da tabbacin hakan na ƙara bayyana kuma wani mutumin ɗaya daga cikin garuruwan da suka samu wannan sauƙi na matsalar tsaro har suka koma gona ya bayyana yadda dogogi ɗaya koma dajin mun haya a jihar ta zamfara yana can ta gefen babbar duka cikin moru local government lokacin da sojojin sama suka yi nan, gidan shi aka ragargaza kayan shi da sauran abubuwa to sai iyayen shi suka yi ta kokarin cewa ma dai ba wannan abubuwan kuma suna son ya dawo gida to da ya dawo sai zanna da duk waɗannan barayin ya ce masu tashi su bawur duk wanda ya san ba zai iya dina wannan ɗabi'a ba to ba wurin idan kuma bai ba wurin ba su gaskiya zai kashe shi sai ga abin lalle daga ke yake sai suka gudu suka ba wurin su zuwan dogo jaɓe sai ya ce ya ba da dama duk ƙauyukan da ke nan su dawo su je su gyara gonakin su su noma wannan yankin yanzu ya zanna lafiya lau daga magani zaka tashi ka tafi har ta keta har ka ina baka da wani matsala dan juga madaba kabasa irze ga sabon garin dutsen kura mun hai lafiya lau ake tafiya a dawo har dare yanzu kamar da mun kuma ji ta bakin ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da suka gana da dogo gidan mun zauna da shi ya mana alkawali kuma mun tabbatar tun daga shi yanzu inda ba ma zuwa tsawon shekara biyar yanzu ga shi bana don ana zuwa ana noma ana kaibe ana gyarawa ana buɗa, ana shuka in kwana za ka yi a daji za ka yi. yanzu kai ka yi shuka a gonarka. na yi shuka a gonata sosai. to da ya muku wannan alkawari waɗanne irin matakai ya ɗauka. yaran shi suna ɗan kewayawa kuma gaba ɗaya waɗanda suke addaban mutane ya kore su daga wuraren duk sun bar wajen. To akwai wata yarjejeniya da kuka kulla ta sulhu ko kuma wani abu da shi? To duk wannan babu shi da kan shi ya ce baya buƙatar komai saboda abin da ya nuna shi ba ruwan al'umma halin da ake ciki shi ya fi son jama'a su samu walwala su noma abin da za su ci kowa ya je harkar gabansa kuma duk garuruwan haka ake. To ko ya nuna muku shin ya tuba ne ko kuwa? bai nuna mana hakan ba amma dai mu alhamdulillahi ya ba al'umma yanzu tun daga karamar hukumar guso nan din har iyaka da karamar hukumar faskari wani gari da ake ce ma tsamiya a jihar katsina suna zuwa gona lahiya lau ba a an maka maganin feshi ba a an maka injin huta ba a an maka mashin to ku kuma kun yi amanna cewa wannan abu ba zai zama kamar tuban mazuru ba Allah shi ke komai mu da Allah muka dogara har aka fara cimma mawafakar haka. Wannan dai wani sabon ci gaba ne a cewar Manir Sani Fura Girke wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf kan harkar tsaro. Tun da in hashi zai rinka yin gadi zai bari a taɓa waɗannan wajajen kuma zai bari a hana su noma ko kuma a kashe su ko a ɗauke su abu ne mai kyau. yanzu abin da gwamnatoci za su yi su sanya idanu na farko su gani gudun ruwan shi shin wannan abun so yake bar wannan harkar ta'addancin ya aje makamai in ya aje makaman shi ya zo ya sallama ma gwamnati to abu ne wanda na san gwamnatocin za su yi maraba da shi al'ummomin garuruwan da suka samu wannan dama ta gudanar da harkokinsu na noma ba carba asdai suna nan cike da fatan ɗorewar hakan har ya zuwa lokacin girbi da kawar da kayan amfanin gona abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. ‘Yan uwa, Assalamu alaikum rahmatullahi barakatu. So da farko muna cewa alhamdulillah bi ni'mati tatimmu a halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan muna fata Allah ta'ala ya sassauto mana. Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu. na farko addu'a ba karya ba ne addu'a tana aiki kuma Allah ta'ala yana jin roƙon bayansa kuma Allah ta'ala in ya so haifar da lamari to yakan yi amfani da ko da mujrimin ciki ne domin ya kawo ƙarshen abu sai abu ya zo ƙarshe to babban abin nake so in ja hankali a nan ko kuma aika sako na farko sako zuwa ga sauran 'yan bindiga irin su bello da ire-irensu game da halin da ake ciki dama wannan shine kiraye-kirayen da muka daɗe muna yi da jimawa kan cewa idan har 'yan bindiga suna da matsala da gwamnati to ba za su fushin su akan mutanen gari ba musamman mata da yara da wanda bai jiwa bai gani ba kana da matsala ne da gwamnati kuma kana faɗa ne da gwamnati sai dai in dai ba da gwamnati kake faɗa ba kana faɗa ne da al'umma to kaga wannan kuma wani abu ne wanda yake na daban so amma a kirarin da suke suna faɗan cewa an tauye musu haƙoƙinsu to yana da kyau duk abin da zai je ya faru ya zamanto cewa ya tsaya ne kan iyakan wanda ya maka laifi wannan shine ka'idar da ya kamata mu dora a kai sannan yanki yankin nan namu ne da mu da su baki daya da yan bindigan da wanda ba yan bindigan ba da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba mu da yankin da ya wuce wannan yankin namu shine kasan mu ta haihuwa kuma yankuna ne wanda dole duk inda ka je ba za ka yi alfahari da wani guri ba cewa naka ne sama da wannan wuri so kaga ashe da mu da mu da su baki ɗaya lokaci ne kamata ya nuna kan cewa mu dawo mu zaunar da yankin mu lafiya wanda ko da babu wasu daga cikin mu ba su baya ba dama ana nufin yankin mu da sharri so amma yanzu babban damuwar shine ana amfani da wasu daga cikin mu ana haifar da matsala a yankin wajen shekara biyar ko sama da haka al'umma sun tagayyara al'umma sun mulakanta wanda ya kai matakin da yau an samu kai cikin halin haulayi ibada baya yiwa neman kuɗi ba arziki baya yiwa komai ya tagayyara ya lalace saboda sanadin abubuwan da kuke yi so yanzu ya rage ga ire-iren su Bello Turji da Baleru da ire-iren su mun san dai malamai da dama sun yi ta kiraye-kiraye sun ta jan hankali na siho kuma kuma muna kai ba laifi kamar yadda muke faɗa ko da yaushe idan akwai abin da aka duba tsakanin sulhu da yaƙi sai a ga sulhu ya fi zuwa da alkhairi to ni na faɗa wannan maganan kuma ga misalin misalinta cewa idan kuka yi sulhu da mutanen da suke da addabanku to su waye da aka yi sulhun da su inda gaske suke su za su yaƙi wanda suka ƙi yadda kamar yadda Allah ya ce wa itta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma al ukhra Allah ce faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah idan an samu mutane biyu bangare biyu suna faɗa wani ya ce bai yadda ba wani ya ce bai yadda ba sai a yi sulhu idan aka zo yin sulhu sai wani bangare ya ki yadda a yi sulhu a wasu bangare suka yadda a yi sulhu to wa'inda suka ki yadda sai a haɗu a yage su haka ake yi so amma idan ya zama na cewa ka kuna insistin an a dole lalle sai an yaƙi so kuna insistin cewa za a yi yaƙi ne idan gwamnati da gaske take yi kuma tana da haufin za ta iya kawo ƙarshen matsalar da kusa ba lokaci ne da za a ringa alkawari ana siyasa da rayukan mutane da sauransu ba in kun san ba ku da wannan amincin cewa gwamnati ba za ta tsaya ta yi da gaske da ya kamata ba a'a ruwan baka ne za a ta yi kamar yadda aka shayi a baya so gwamma kai a kwadaitar da al'umma da gwamnati cewa ta zo ta yi sulhu da mutanen nan fiye da a ce ta yi yakin saboda kuna kwadaitar da ita da abin da ba za ta iya ba ko ba za ta mai da hankali a kai ba misali so a takaice da muka duba wannan lamari mun sha kawo misali da yan Niger Delta duk abin da ya je kai kuma babu wanda ya kokari kamar da ishu din zaman lafiyan yankin Niger Delta kamar aduwa wanda har ila yau mina haza an samu zaman lafiya da ci gaba a yankin sakamakon me shi ma sakamakon sulhu ne da haka muna amfani da wannan dama shi dogo gide da ya wannan abubuwa muna roƙo Allah Allah ya shirye da shi shi yasa wasu lokuta muke addu'a duk mutumin da ya dame mu ya addabe mu sai mu ce ya Allah in mai shiriwa ne ka shirye shi in ba mai shiriwa bane Allah subhanahu wataala muke so kai mana maganin sa so a takaice abin da wannan dogo gidan yi darasi ne ga sauran yan bindiga yankin ku yankin ku ne kuma al'umma nan ko kuna so ko ba ku so al'umma ku ne kuke kashewa saboda haka ni ban taba ganin wata al'umma da take kashe 'yan uwanta irin wannan al'umma ba ka duba duk bambancin kabilu da sauransu da ake fama da su a yankunan yarbawa ko yankunan kudu zan ce ma entirely baki daya zaka samu babu irin wa'innan abubuwa muna da yan bayafara akwai nijar da ba sa kashe innocent people haka mutane ko da bakan kabila su bane inda kana yankin ba za su kashe ka ba wanda ma suka fi damuwa da su shine hausawa mu saboda su ba yankin suke ba amma su faɗa su da jami'an tsaro ne da 'yan sanda har gobe ba sa kasa innocent people ba sa tada gari su kora mutane amma nan wajen kun zo kun fake kun ce kuna yakan gwamnati kaza kaza kun zo kun kori mutane a garinsu kun hana noma wanda ga sakamakon yau ya ya mayar da mu mutanenmu da dama mabarata ya mayar da matanmu zaurawa ya mayar da 'ya'yanmu ga su nan ba su da fico ba su da mustaqbal na rayuwa babban matsala ne wannan wato yanzu dai ba mu da wata babban abin da muke bukata sama da yanzu in bindigan nan su dawo su yi tunani da kansu bello turji baleru duka muna so wannan sako isa zuwa gare ku ku yi koyi da abin da dogo gida yayi sannan ku yi da niyya mai kyau wani abin ma ba sai kun saurari gwamnati ba duk mutumin da ya zama tuciya zai hana yankun zaman lafiya ku yake shi ku zo ku zo rungume ƴan uwa ku zauna da su lafiya wannan shine mafita kuma shine abin da ake sa ran zai kama da ƙarshen wannan tashin tashina kowa ya koma yankinsa ya noma ba tare da an samu matsala ba yau a kashe wannan gobe a sace wancan duk ana ciki dai bukata ku ko hankalinku bai kwanta mu ma hankalin bai kwanta ba dukkaninku ba wanda bukatar ta biya to ba goma a dawo a zo a rungumi zaman lafiya ba kowa bukata ta ta tabiya wannan shine addu'ar da muke Allah ta'ala ya sa sakon da isa zuwa gare su Allah kuma ya sa su karɓi wannan shawarwari da muke gwamnati kuma yana da kyau ta karfafa duk wanda aka kasancewa yana kokarin aje makami don ya kawo zaman lafiya ba wani abu za a yi ba karfafa shi ya kamata a yi Ya haka muna roƙon Allah ta'ala ya mana sabati ya amintar da mu ya zauna da yankunan mu lafiya shugabanni Allah ka ba su dama yin abin da ya dace wannan shine wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum